Allah aka abu shekara ta kawo ga makiɗin da ya ga ƙarshen dujal ya ga 'ya'yan dujal makiɗin da uban mara uba ko ya kashe uban mutum yana mai rana daji ba a masa kyaure sai dai mahaukacin kafinta kuturwar uwa a zauna da ke dole eh ga uban makaɗa duk wani mai kiɗa shine ubansa eh, ga uban yan banza uban shashashu uban gwari duk wani bazazzagi ga uban sanan ga kuma uban tsinannu uban gwari uban shegu ga dan da ah. eh ki yi maka shi da mana shi shi mutumin kudu mai cin kare da jami.